رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام آه، التعشي باب ويجب على المصلي تأثير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة wasu wannan babin zai mana bayani akan wasu abubuwa na shuruɗin sallah da mala ya ce babu shuruɗin salati mata ya yi babin shuruɗin sallah domin abin da yake nufi da babin kin to ya ce ya ji ko adal musalli ina ba a kan ce sallah ta tasiru taubihi ta tufafinsa, ta da jikinsa makanihi da kiran da zai yi sallah minan najasati daga najasa abubuwa guda uku wajibi ya zama tufafin ka babu jasa, kafin ka shiga jikin ka babu najasa jikin da ake sallah a kan sai da najasa amma iya ariyan inda kake sallah ne amma da gefe da gefe zai zama akwai najasa wannan ba matsala ba ne. Kada a ce ma ce ke bangaren sa mai tsarki ke bangaren da yake ta ce ka koma bangaren da yake ta karkishin ka ke ko kuma dukkanin ta tana da najasa ci ta ko da zuman ka mai tsarki sun kuɗa a kanta ke sai da wajibi mutum ya tsarki kafin sarka an kafa dalilin da irin Allah wasu wa ta'ala wa siyar da kafa harkar tufafin ka kaga wannan shi ne zahirin kayan ka kada kake tufafi har kake tufafi wajibi ne daga najasa amma wasu malamai sun fassara wannan ayan da ya faɗa kake su nufin bace ayan tana nufin ka A zuciyanka a nan ana nufin alqalbu karkace zuciyarka musamman yadda ayan ta kowo ya yi mudassir kun fa'anzi wa rabbaka mudassir wa siyabaka fa'akir wa rujuka ka tsarkake zuciyanka daga kowace irin dauka shirka ko makamancin wani suka ce kuma larabawa suna ce wa zuciya siyabu kamar da suke cewa tufafi siyabu in mun sai sai na cewa a fatima malam ba ba haza tadalluri bayan kunci kuma ce sami fa ajmuli qarrat minni anna hubbi qatili wa annaki ma tamuri al-kayf ali in tuqta minni khifatun kulli siyabi min siyabi ki kansu kayan maganganun da mata yake cewa idan wata a tawa a ta yi shi bane su ki cire zuciya na da zuciya su ki ta da zuciya ta in za su cire zuciyar ki daga zuciya ta zama ne ta rabu da ba za a na buye amfani da shi abin da ake nufi fasiyar wata baka fasiyar da ainihin zuciya to ayan za ta yi kafan dukkan manoni guda biyu zuciyar ka kuma ka karkace tufafin ka guda kuma da Allah sallallahu alaihi kan baya fada da tufafi mai na najasa kan wa badanihi da jikin mai tsada dole ya zama da jiki. idan tufafi zama sharadi kar ya zama mai najasa to ballantana kuma jikin mutum Wajibiya ya tsarkake shi sannan bikin inda zai yi sallah ita ake tsarkake tufafi shine ka sa ruwa ka wanke ka wanke a cikin ta fita inda za ka gane ta fita shine ruwa na karshen ya gama ya fito kare kare babu wani dutse a tare da shi ka wanke ka ki wanke na karshe ga shi nan ba da wani dauta na wanda shi kenan da ta fita shi kuma jiki ka daina jin da ka wanke ka wanke ka daina jikin ta shi na jikin ta karkata daga wannan najasa shi kuma harkar jin mutane wato inda za ka yi za ce fili haka a don tarjuma ne sai ka wanke shi ma ne ka wanke shi ne su fafi amma in ka san wuri ne ba shi da ake tsarkacewa ai kuma ake tsarkace ka ka idan tana da shi shine a ɗauko ruwan da ya fi wannan da ka fara a kan da muka karanta a baya a isi jarabin kawai ke zo ya yi kawari a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai bai su kuma tsawa kuma wata wata misala ta kuma ba sai ta kare shi inda ya gama ainihin bawalinsa sai annabi alaihi salatu wasallam ya umarni aka kawo guga cikin da ruwa aka fara a akan inda ya kare ko aka ci gaba da sallah haka saboda haka alli na sallah jire shi ne a fara ruwa a wurin kawai an fara shi ke ya kawai an ba ni za ka wanke wuri ba za ka zo ka wanke fili ka kama wanke shi ba sai don yana da dake ne siminti ko tsari wannan kuma za ka iya wanke ba to wannan sharaɗi ne malamai sai suka yi saɓani sharaɗin nan yana da kaidi da shi wasu sun ce kai da kaidi wasu sun ce sunna ne tsarkake jigire da tufafi da wurin sallah ya shartun ne ma al-qudrati wa jikin wanda shine mafi rinjaye a matsayin malikiya wato sharaɗi ne gudan da najasa daga tufafin mai sallah ko jikinsa ko makallin ibi sallah amma in yana da ikon gutarwan kuma ya cina cewa akwai na jisa wato da bai da ikon gutar da najisa in zai kada a kuma da najisa misali a ciki bai da wani tufafin shi tufafin da yake cikin su ko mai najisa ne ko bai da ruwan da zai wanke alwala ma ce ba zai yi ko iya ruwan alwalansa ne kawai cikin nan sai alwalansa ko taimaman sai yi tsalla da tufafinsa a na da zai fi da tsara ba wannan ta yi sai kuma tufafin akwai na jisa saboda mai ba da iko su su da nan da jisa din duk abin da baka da iko a kansa a cikin da ka so su kashi a ya ta tattara abin da ba za ka iya ba da ku su zawo na kan ila wuta a wata nan ita wata jisa gama salla sai ka ci na a cikin da akwai na jisa ko jikin da akwai na jisa inda kai ta nan wurin ba mai sarki ba ne kuma sallan ka kai in kuma da kina a lokacin da ke wani maza ka wuri idan tufafin na ka za ka iya cirewa kuma ce hula ne kuma za ka ne ka cire kuma ba zai tsayo ka canja ba da yanke ta ne ka canza baya ka sake kuma ka kawo ta ne a jikin ka ne ka je kawon ki riga kan wannan kuma shine hadisin jikin an ana kuma ba ku alaihi wasallam ya tabbata da yakadu bi dai akwai najisa a takalmin sai jika a takalmin sahabbai su masu kwanci jikin da takalman su ya annabi da suke kuma bayan ya sallame sai ce ya da kun ji da takalman ku sai su kace mun ga jefa da ya rasulullah sai ce ba ni mala'ika jibril ne ya zo mini ni na akwai na shi ka na fito da nan da yanzu duk wanda zai shiga masallaci ya duba takalmin sa idan akwai na jika ya goge ta waje sai ya shiga masallaci ya tsaya da takalmin sa a muhalli shayi a nan manzon Allah ba alaihi sun ya ci gaba da sallar sa da yanki ba sai daɗin bai san cewa akwai na jikin bane Ke ci gaba da sallar kuma daga tana ta bi tsora a cikin da inda a ce kuda da mantuwa shirafi ne ka gudu da da san jiki ba da dole manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yanke wannan sallan ko ta sabuwar sallah zai yanke to da haka in kana da jikin a jikin sai sallah ka kai amma kuma nan gaba kuma ba za ka yi sallah da najasa a jikin ka in kuma kai da gangan a jikin ka ko a tufafin ka ko a bigiren sallah ka kai da kwanci ba sannan ma da yake wata tsawo aurati kuma sharafi ne na sallah mutum ya fito da al'aurata wato kada ya bar al'aurata a waje kasarin wannan shi ne fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya bani adama ku zu zinatakum inda kuke wakili ya ku ɗan adam turki don ko a wajen kowane masallaci wato addu'a na ana nufin abin lube jiki domin su ke min saura ayan wata mata ne ta zo tana kewaye ɗakin kaba kirara kirara tana kewaye ɗakin kaba tana waka ta cewa yau yawma yabdu kulluhu au babuhu wa ma ku kula ku ukilluhu ke yau kan zai bayyana gaba ɗayan su ko shafin na nufin bayyana sai kuma wanda ya bayyana ba zan halitta kowa shi ba tana kewaye sakin kaba tana wannan waƙar fitara shi ne Allah ta ya sauko da wannan ayan daga nan manzo Allah ta sama ya sa mai da yi shele da cewa kado ne sake kewaye sakin kaba fitara wajibi mu ce al'auran sa idan bai sallah wani ya zo ya tafi da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah menene mutum zai kiyaye na al'auran sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ihsan auratak min zawjatika aw ma malakat yaminuka tafiya al'auran ka kar ka yi duniya da yi suna ta kawai ko kuyan duka da take kafa da ita kai wa ta kawai ko ta ka ka yi duniya da al'auran ka ko da haka al'aura wajibi ne ko ba a san ba da ta kuma a san sai ce haramun ne mutum sai da sai ya zo a hadisi ta anan lahu nazira wal manzura ilayhi da ya tanci wanda yake bayyana da al'auransa da gangan ana gani da mai kallon al'aura ba halatta ko da haka wannan wajibi sai dai idan mutum ya rika ku fashi lokacin sun yayi wannan kuma zai iya saka firara misali yana tafiya a hanya sai yan fashi da tsakani suka tare shi da mutum kirara su mutum da fasin kuma ga lokacin sun yayi sai Allah haka sai ku je ku damu na su kyauta duk abin da ba za ka iya yi ba a shari'a ya fi kai sai ka ɗauki na shi sai kai abin da za ka yi ko da haka sai suna da haka tsirara. sai ba da suka da amfani to in suna da yawa ba za su yi kaji ko ba za su yi ba ka ce a'a ba hanci gabacin su kowa zai buye sannan da gaban shi kare inda wani bai da tsaron wani ba ko kuma ko da rana kenan ko kuma da dare na kwaikwayon wata kowa ya tsallaka amma in da dare ne cikin duhu za su je yi kuma wani bai zai ga al'auran wani ba. Al'aura wajibi Mutum ma da ya ce, wala ya shi kamilu sama'a ba zai yi yaface kuma yaface ba kuma shi ne mutum ya lulluɓe mayafinsa a jikinsa gaba ɗaya yana yin suna cikin mayafin zama da suna suna ya hana wannan kuma fa haɗa ya irin wannan yaface wato idan wajibi ka tuku da al'auran ka kuma ba ya ka yafa mayafin gaba ɗaya kan kafin ka ana yin suna ciki domin idan wani abun tsoro ya same ka in ka rabura za ka zuci mayafin gaba ɗaya amfani don a ce ka da hannun kuma a waje ya hagu ne ko ne ka rufe kaga za ka iya yin gudu amma in duka na yin ka ke mafi ba ka gudu ba sai dai ka ji ka lafi ko ka al'auran ka za ta kuma bayyana ko da haka wannan ko a ko ba a sallah ba Allah sun zasu ma ya ana kamar yadda ya tafi hadisin Abdullahi bin Abbas na ha an yi amma mutum ya yi ya face kuma ya face. Daɗin ba kuma ne yake da riga da wando riga da wando suna wahala kuma ya fi sai sani da gyoto wanda za a yafa kawai ake tafiya maza da mata kuma yanzu alhamdulillah sai mu gudu da Allah akwai yalwan suka kuma kilotin mutum riga da wando yake sawa ba ya tafiya da zuci kuma ya fi shi kadai a kan hanya sannan wala yusiru ba zai tafi mayafin nasa ba shi ta kare shi wato da ya fi ma bi da ta kuma a cikin kuma za ta ka tafi domin mai ta gefe da gefe ka dinga ganin al'auran ka shirya ta haramta wannan ko da ta ba a da in ka yaba shi kuma dole ce ka karkare shi ta yadda ba za a ga al'auran ka ba kaga wannan galibi mai mayafi kwaya ɗaya yana samun irin wannan matsala sun guda ɗaya yake yafa amma in sai zai taura ta cike zuwa yafa mayafin sa da kuma su bai da wannan damu shari'a ne tana ta sama dokoki domin ba ta bukatan ka bayyana al'aura mu ne mutum ya bayyana al'aura duk wani yana karkashin satrul al'aura sukurce al'aura wanda ya zama wajibi ba a yi wani da kai shi ba Allah in kai ta tare da al'auran ka ba sai in ba ka da ikon sukurce al'aura ka ne ne ce wala yusidu ba zai yi isbali ba abin da ake cewa isbali shine ka saki tufafin ka da nan haramun ne mutum ya haka kake tufafin kai na jan kasa ya zo a hadisi tarihi idan mutum ya tafi tufafin sa yana jan kasa ya tsalla a haka ko ba ta yi ba amma hadisi bai inganta ba amma akwai hadisai inganta wanda suka haramta mutum ya dinga jan tufafin hadisi ko masu yawa an yi tsakin wani da ya da kai Wani ma a kalamin alfafai ne ko da nari duk tufafin da ya wuce cikin sawu sauran yana cikin wuta ne ma'ana za a azabta da sawun da wuce cikin nan ko da haka bai samu abin a yaka ba mutum ya sake tufafin su har kasar da idon sawun bane suna ya dinga gidan a wani hadisi ko kuma Allah sallallahu alaihi wa sallam yake inda la yanzuru ila man jarra qawluhu basara Allah baya kallon rahama wa wanda yake jan tufafin sa saboda sakama a wata riwaya inda Allah yanzuru ila man jarra qawluhu khuyala ma'ana su ne Allah ba zai yi wa mai jan tufafinsa a kasa a duniya ba kan don rahama don an ji kira hadisan ya shiga uku da wannan hadisan haramun ne mutum ya dinga da tufafin a jansa a kan da saboda kasuwa malamai suka yi tsakani in kuma da tufafin ba don tufafin da shi ma haramun ne haramun ne ko da ta ba domin hadisi ma a kalamin alkabai ne kuwa finna abin da ya wuce idon sawu ya tafi wuta wasu suka ce a to ai wancan hadisi ya ce sai da takama kuma wanda ba da takama ba yana da to bai kamata a yi shi ba ba zai zama haramun ba to kan dalili da hadisin abu wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala baya kallon rahmawa wanda yake kan tufafinsa saboda takama sai na ba da ya rasu ai ni ko to babi na ya sarfin ina kakewa illa a da sai na kakkare shi kakkare shi aka bar shi dinka kuma Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata da ko ya faru ku yala kai ba ka daga cikin wanda yake aikatawa saboda da wannan ya tsoro kuma ne su: wani ba don ta ba shiga cikin wancan wahidi ba amma dai ya aikata da ruhi abinda ba a so a shirya kuma tsakani na addinin musulunci ka kake wandon ka yana jan kasa kana tattake shi korin ka a ciki sunci yana bukatan tsafta addini ne na tsafta wasu ya baka kwashir ka tsafin ka kana tafiya kana jan ka a kafa ka ɗebi golan unguwar wa'annan ka ja kwatan wa'annan kashin kaji da agwagi duk ba farke su kuma sai kare ne ina gayu a nan yanzu idan ka shigo da takalmin ka a falon wani da shi sukan sai a kafin shi da ta kaya za ku kare da shi a kafin ta ka wancan ko idan kuma kana da kawa da shi kakannin ka sannan kakannin ka ne ba za ka shiga da shi wuri da kyau a kuma mai da wanda ka yi kamar shi ne kamar ne ka kana da shi na idan rayu a nan sai dai a rashin sani rayu amma kakannin shi ne kamar kai wanda ka kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko yace izarul mu'izarul mu'mini nisfu sahih wato tufafin mumini rabi wajen jama mustahabbi kuma shine raba kubrinka biyu kuma wanda yi na rabin kubrinka haka aka fi wato idan yana sama da idon sawu wanda ba yi boka fallafa ne kai abun da ke da hadari in ya wuce idon sawu kuma yana cikin hadari amma son samun mustahabbi kuma kake kaki saman idon sawun sosai ya kai rabin kubrinka shine nisfu kafin wannan shine jalle ko kuma tufafi da mumini shi ne yin hakan ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin tufafi ba a taɓa ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji tufafin sa ba kamar yadda wasu suke faɗa wani kariya ne ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cewa yana tafiya na jan tufafin sa manzon ba a jan tufafin sa ne su da su bi da kamisa wal izara بل فوق الكعبين اختصارا وربما كان لنصف الساق تواضعا لربه كذلك don Allah ka san da baya da kai da su sai ba mu hadisi ko bare yana sa su kaje su kan idon sauri da yawa ma yake sa shi rabu da yan jaman su domin tawaru ga Allah subhanahu wataala kai ka zama cewa dan daga wannan hadisan su rabin ku su ne tawaru ne girma ka ji sai irin wannan shi ya dangane wannan su rabin ita tsawo da ce area boy suna yi ai sun ya guba suke yi da yake wuce kuma irin wani zuwa su zuwa irin na mutane ciki wannan kuma wani abu ne da kuma musulmi ma ba a yi ta yi dangane wannan kamar yadda su suke danganewa ba don su kun wuce gona da iri ma. canji ma. Wannan tufafi na musulmi kuma a kan karatu in ma suke yi idan sun yi haka sai ya zama su ma sun yi daidai kan ce wasu su kai iska ne idan sun yi abu daidai su yi zama wannan abin kuma ya ba daidai ba abin da yake na shirya shi ke bi ko wani mutumin ban zai abu na kirki na da ake kira ba za ka ga ai ta ko kuma sun bai ba ta ruwan ka inda da ya dace da shari'a kuma sun yi abun kirki sai kuma me kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayi kuma haka kai da cikin kuma kuma cikin na ko kuma hasanatu kana yarki ta wajen mal'a koyi kyakkyawa ya tabbata hukumar don Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda yake kaunar rahama Allah subhanahu wa ta'ala shi ke tuka mu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama shi ke kuma annabi alaihi salatu wasallam babu damuwan ka wannan yayi wani yayi ko ne bai yi ba ko a su wani ba kuna yin irin haka wau ta ne addinin Allah ga sunna ta tabbata saboda wani ba mutumin ki ba yayi kuma ka ce wai a sun ne sai don me yasa za a yi aiki kamata a yi ba Imam Ahmad Ana ba da fatawan cewa a yi aikin hajji mutuwa shi ya fi a kan ifadi da yi. Wato kai umra ka warware muna kan ifadi da kirani. Kai umra ka warware kuma ta kai harama da aikin hajji shi ya fi a kan kai aikin hajji kawai a da aikin hajji da umra ne. Don ya zai same shi ya ce ya abu Abdullahi da kan kawai ta kulubar rafi ba ta yi a ta ala kurata na bil mutuwa. an raba ku zukatan yan shi'a su ba mutanen kuratan kuma su yi mutu'a mutu'an aikin haji domin su yan shi'a suna da babu wani aikin haji su kama su ina amarin su ya fasu a kullum ana zuwa ana cikin kaiwawa ne ina kare ka yau ya tabbata mini kaiwawa ne ya ce in je ahadu ashara hadisan sahiha عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة الحج أتركها لقولك هذا ina da hadisi goma sha ɗaya ingantattu wanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan aikin da suka yi, sai in bar su saboda wannan maganar ka saboda ta aikin alkhairi yana na aikin alkhairi kowane ne in wani ya yi ba mutumin kirki ba shi ma ɗana ne shi nan babu wani abu kuma mutumin kirki da kashi kai ko ana ta shi ta mutanen kirki sun yi wani abu na kirki ko sai mai da jin kirki wannan abu kuskure saboda haka an gare wando kuma ba za suna yin sa su ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kau da shi da kuma da sunna ba ko kuma ka ya kawo da shi to ka kawawa ko kuma addini ba kai ilimi idan sai na da shi da adawa da mutum ya ji dai ko da kace ya daidai wannan ita ne ka'ida ta shari'ar musulunci idan ta iya ya dauka wani abu da sunna shi ne yayi sunna ba za ka ce a yan bidiya suna yi musulmi ne ba misalin kamar ba dora dama a kan kafan da yan bishiya suna yi kuma da kamata mu yi wannan wauta ne addinin kasa sun sun yi so sai a suna wani dan bidiya ya zama yayi suna tana nan a sunna la yajrimannakum shana'anu qaumin ala an ta'dilu ijilu huwa aqrabu lit-taqwa gaba da mutane ya hana ku adalci adalci wannan shi ne yake kuka da tsoron Allah ko da haka isali haramun ne don tukafi a kasa ko a ko ba a ba wala Da wannan da zai kame gashinsa ko kuma tufafinsa ba a wato mutum ya sanda sai kama gashinsa irin masu dogon gashi kamar larabawa da mutum ya sanda ne shi da gashinsa ai yana wasa ne babu kushuri ko kuma yana sanda da riga kare ta ka riga da wanda ka tsora malum malum a sama ko kana sanda tana kira ko kana wani ya yamu da rigansa kana ta kare ta kana wasa a cikin sanda kana yin ka idan ba a bukatan wasa a sallar da na kore kushu shi shine tawazu na zuci wanda in kana sallan za ta halar ko ka shi kana ganawa da Allah subhanahu wataala idan mutum yana wasa a sallar sa ba za a samu kushu ba shi za ka hana waiwaye in ka daina kace in yatsun ka kana wasa da in yatsun ka kana wasa da tufafin ko kana wasa da gemu, ko wannan ba ya kamata a sallar da mutum wajibi ya san kuma ya kiyaye wa'annan abubuwa idan wala ke fi thawbi hairin mai sallah baya yin sallah a tufafin alhariri tufafin alhariri haramun ne namiji ya daura shi hadisi ya inganta na manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam yace uhilla thawabu wal hariru ila bi ummati wa hurrima ala dhukurihim an halatta zinari hariri ga matan al'umma su, za su iya yin kado da zinari da alhariri amma kuma an haramta wa matan al'umma da kuma ba su ado da zinari da alhariri ko da ka haramun ne namiji ya sa alhariri ya yi sallah da shi baya halatta don yi ba idan ya sa ya da tufafin alhariri ya yi sallah sannan ta yi ko ta yi ba kuma ne su yi sallah ba ta yi an haramta. Suka ce ai an na'adun yarjo ila zatin maki anu. wasu suka ce a a ta yi amma dai haramcin su yana ana magana ta cikin inganci wasu duk abun da yake dama dan haramun ne kafin ka shi Allah to yana nan haramun ne amma da zai kula maka Allah misali ka zo ka haramun ne kana so ka sai ta zo ta wulga a gaban ka kalle ta ka aikata haramun amma kana so da dama ka fara kallon ma haramun ne ka kalle ta haramun ne idan kana cikin sallah sai kai sata Allah kana nan ko da dama sata haramun ne tun kafin ka shiga sallah ai na ba da umarni ai sata wani misali da ke waye mutu sallan Sai abu ka zuwa yanki maka ne hukuncin Allah wani abu sai ake shi a hukuncin Allah to haka ne shi ba wannan idan ka tufafi da hariri ko baka shiga sallah ba haramun ne idan ka shiga sallah da tufafin hariri sallan ka tayi kuma haramun din sai na saboda aljika mu haka kowanne amma duk abin da aka karanta shi da sababin sallah idan kai shi sallah ka taɓa shi taɓa shi shi ne magana ta kafin ka fita sallah halaka ka magana amma kuma in ka shigo sallah ta ce wa qumu lillahi qanitina ta saki ta gana ta sallah magana sai ta gama sallah kuma kana cikin sallah sai ka kama magana da sallah da dama an haramta maganan ne ta sababin sallah abin da aka haramta shi da sababin sallah sai ya bata sallah kamar cin abinci abin da ke da halatta ka san karasuna ta yi rasa da ya fita kan maka abinci shi da sama shi kuma ta yi sama da sallah haramun ne don an haramta cin abinci da sama dumi kawai bin sallah wa kafa bi salati wata. Ya sauƙi shukrati sannan haramun ce daure wato tufafi na shukra tufafin alhariri haramun ne amma man kada kuma ya ba da lafiya a cikin zamani a kuma za su halatta shi shi ma hadisi ne ingantacce yake da ya kunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif za a yi wasu mutane da al'umma ta a ƙarshen zamani wanda za su dinga halatta zina su halatta ta tufafin alhariri ko su dinga da a ƙarshen zamani ya wasu suna ma zinan ba wanda suka san halatta halatta shi ba amma alhariri wata ta halatta sannan kishi da wake-wake ma wasu sun bai da shi ibada amma magana ya halatta cikin kai ba a ba ba amma sala da ya ba mu labarin su babu wani iskali ba wani abun ba amma kai shi duniya hake da hayi wala kau bi shukrati haramu ne mu ce sa tufafi na shara ko a saka ko a saka ba kuma wato tufafi na shara ce a yanda al'umma suke yin inki ko kuma suke wani inki don ku shara a cikin jama'a sai maka wani kaya daban kalori dan ka da ba irin da mutane kamar wandon ka da ba irin da mutane wuyar rigan ka daban shi tsarin dinki kan ko ina ka zo ka ta ga can wani ba mai irin wannan tukurin haramun ne a shirya Kana neman ka shara ka san wata a duniya saboda wani hadisi ingantacce da imam tirmidhi ya rawaito da wani sallallahu alaihi wa sallam yace man albaka man ta fawqa shukratin fi dunya فألبسه الله ثوب مسلة يوم القيامة ثم ألهم في نارا هو wanda ya sa tufafi na shahara a nan duniya Allah ta'ala zai sa masa tufafi na kanci don an yi tafiya kiyama tufafi na kanci sannan kuma a buba masa wuta a cikin cikinsa Allah ya albarkar da shi kuma sai ya kantar da shi don an yi tafiya kiyama tun da shahara yake nema da ɗaukar ko da ka ɗinki ka kai kamar yadda kowa yake ka wani abu daban wanda za ka yi abin kudo kuma shari'a ba ta ta kan wani shi ma haramun ne ko a Allah ko ba a Allah ba da Allah kawai ba wala ma rasulin haramun ne ko a tufafi wanda aka kawo wani ka maki wato a kawo su gasu sai ka kawo da tufafin wani ka kai sai da shi haramun ne ba halitta domin wanda zalunci ne a ba ba ta cikin wani ne shi ka yi kuma shi ka biya shi zalunci haramun ne ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala ta'lamu Allah ta lafiya ko kaina na ka ni na haramta zalunci a kan kaina kana yin zalunci zalunci ta sanya shi abun haramtawa a tsakanin ku haramun ne wani ya zalunci dan uwansa ka tufafin wani ka zalunci haramun ne ka sa tufafi wanda aka kwace ko kai ka kwace ko wani ke ji kwace ba wani ya kwace tufafi ko ya yi wata da tufafi ko ya yi fashi da kami na tufafi haramun ne shi ya kuma ma haramun ne ga kuma ta san cewa na tsaka ne ko na tsaka kuma ko sallah za ka yi ko da yi ba da kana tsaka haramun ne wannan wannan da bai suka da wata matsala shahararriya wato ita ce a falatu fi jarin da wasu sallah a gidan da aka kwace ya halatta ko shi halatta ba sai ijma'i haramun ne aikata a gidan da aka kwace amma sannan cikin da ta kobe in ba shi ne aka yi sabani wasu ba ne suka da shi da ba wasu kuma ta inganta dan shi ne sun nafi ta inganta ko da kuma haramun ne kai amfani da shi da aka kwace ko da ba san da ba sannan na kuma da kai sallah to amma idan kai sallah ka da kai haramcin kuma zama da kai a gidan ko shi kan kai gidan kuma yana shi kawai da abubuwa tufafin da hariri da tufafin shahara da tufafin da aka kwace da sallah a gida da aka kwace dukkanin su haramun ne amma ba sallar da yi amma mutum sai kiyaye wannan haramun din domin kuma sallar ta samu daraja domin bayan ta inganta kuma ana bukatar ta samu daraja domin dadan ta yi yawa kuma alhaji wannan abu kuma yana nan a kai wajibi ne mutum kiyaye wa'annan a rayuwar kuma gaba daya sannan sana kuma ya alƙanta su da ibadarsa ba halatta كما يتلو عليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد غير المشاهد يستقبل الجهة بعد التكبير وعليه واجب أقام الصلاة استقبال عين الكعبة فانت عينه لكن كعبة إن كان مشاهدا لها إن ينقل لكن كعبة أو في حكم المشاهد حكم أتكون حكم من كله كما أو أتكون لكن كعبة wajibi sai ka fuskanci sai fuskanci kaba ka kana cikin masallacin kaba kana kallon kaba ka fuskanci sai ka kabo ne a jiki ka ka kashe ji kaba idan ba haka kuma ka tafi ka kalli gefe abun da ake yi ana yi wa takin kabarawo ne ko ina ana kallon kaba mai kalla ana kallon kaba ta gabas wani ya sai wani sai yamma wani ta kuma wani ta arewa wani ta kusurwoyin kawai haka ake kirawun ana kewaye ɗakin kaba saboda dole ne sai ka fuskanci ɗakin kabari. ne idan za a yi masallaci ba a ce an yi sahu shi ba sai jeri a kai, ko kuma ku kalli gefe ne ba su kalli ɗakin kaba ba za su yi zama sallan sauki ko za a yi a jeri a fuskanci yamma kawai ba fuskanci ba amma dole aka kewaye ɗakin kaba ne kuma malamai sun yi ishari kan wannan ɗakin kaba shara'i ne kalli ainihin ɗakin kaban shara'i ne ke kana cikin amma ce wa khairul mushahidi wanda kuma baya kallon ɗakin kaban kenan ba a cikin masallaci yake Kuma yana cikin anguwanni Kuma yana cikin wasu garuruwa wanda ba su ko ya tafiyo jihar ba da tafiyo sai fi sai fi haka abun nan jihar ɗakin kaban. ne wato ta ɓangaren da ɗakin kaban ne ba da tsari bayan ya yi kirjado wato ya yi tsakace sai lallai ina ganin tanan ne ɗakin kaba yake wato in kina yamma da masa sai ka ji in kana gabar da maka ka kalli yamma kana arewa da maka ka kalli kudu in kana kudu da maka ka kalli arewa don hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun tsakanin gabar da yamma alƙibla ne ina magana da da Madina domin su suna kallon kudu ne su yi to kudu tana kudu da su suna arewa da sunan kuma tana kudu da su suna arewa da kaba sai ka ce tsakanin gabar da yamma kawai to ka kaji alƙida domin tafiya tana kudu da ka ga mu kuma nan in ka kaji tsakanin kudu da arewa kaji alƙida domin alƙida tana kudu da ba za a ce sharaɗi dole su ka duba ciki ɗakin ka ba kuma ko ka yi ƙoƙarin ya kawo da gaba don mutumin da yake cikin garin maka ma in ba masallaci ba sai ce cikin ɗakin ka wani ke kallo sai dai jiya idan kana gabar ka kallo ta yamma in abin nan in ta yamma ka kallo ta abin da ta yi ta in kana ta arewa kudu in kudu arewa in kana kudu ka ta kudu ba shakin gwamnan kamar da yake maka wani zai iya zama ba zubar ko ba arewa yake da dogo yana kallon kudu ba ne amma duk in an fita wannan garin kuma ji a kawai kare guda da yake kallo ba ku san kai domin ubangiji ta ala ce ku wani da haka shekaran nasirin ha cikin kanka a cikin kanka bangaren almasjidin haram wato matsalakin kaba bangare ta inda ɗakin ka ne wannan shine ya zama wajibi a kan kowane mutum idan ka fuskanci wani wuri kai sallah ba ta da gangan ka fuskanci alƙilla ba ta da ba domin umarni ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin da manzon sallallahu alaihi wa sallam yake yana kallon da maqdis amma a lokacin baya son kallon baitul maqdis yana kallon arewa ya sallah mun da ya sa baya son wannan alƙilla saboda alƙilan yahudawa ne shi yana son alkibar da kasa ta ko alkibar ta ta wato annabi ibrahim ita ce ka'aba a lokacin yadda yake sai zo tsakanin rukudu limani da hajjarul aswad shi kenan sai ya kalli ka'aba kuma ya ya fuskanci haka yake sallarsa ina nan a haka da yake ba istihadi ba kuma yi ne aka masa ya kalli wannan wuri ana haka kai sallah shekara biyu a garin Makka sai aka saura kuma koma madina da aka kuma madina babu daman ya haɗa shi da mutane shi ne fita fita domin kaba tana kudu da shi bai tuntun kuma yana are tana arewa da shi dole ne ka san arewa kuma yana kasa amma dai an san sai kake yana ta kuma cewa a miyar man da kake da kuma domin yahudawa har gore suke wa musulmi to ba ka cikin kasan kuma alƙibla ma ko shi kuma ku ce wai addinin kuma suna fara irin wannan ba wala ta su ai din ba yana hadda Allah mai masa alƙibla ta kama da su alƙiblan Yahuda wannan ana nan bayan an yi shekara ɗaya da wata biyar wata riwayan da wata hudu da wata goma sha shida ina kallon aikin sosai sun yi talafin, tsaukar da kaya cewa ya kalli dakin kaba ya tsaya shi da sabon kaba da wata wasu malayan suka ce ya yi tafiya ne a garin madina sai biyo wata ba wani ƙauye ana ce masa ayyu bani salma nan ne shi da masallacin ibadi yake a yanzu shi sallah azhar ta saba shi yana sallah azhar yayi raka'a biyu Ya aka kauka masa da kasara ta kullu ga wajen shi sana wala nuwalli yanda ake da sarfa ka walli wajen ka shekara nafsi bil haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shara kun ga kana ta kada idon ka ya rasulullahi kana ta kana son je ne maka da aqida ta saba kuma mu juyar da kai alƙibla da kake so yanzu ka juya ka kalli ɓangaren ɗakin kaba kai inda kuke ku musulmi ku kan ɗakin kaba kai yi hakim magana da kuma ya juya ya yi raka a biyu a zahar ya juya kuma ya kare fitin yana kallon kowa ya arewa yake kallo kuma kuma yana kallon su a yanzu sai ka kallon haka wannan rana a kan kasin da ni ya ce da guda biyu an kalli nan an yi sallah an cika da kallon kuma da nan haka ke fata sai din amma a yanzu da killa wannan masallacin guda ɗaya ne tun daga wannan ranar da ya kuma kudu kawai da kuma yanzu wasu suke fahimta ko idan ka je za ka je cikin da ka Allah ya yi sai su kuma kudu su yi biyu sai su kuma kuma su arewa su yi biyu ta jahilci ba a kallon arewa a yi sallah abu na madina domin ka ba a killa baya sai magana ta sama sai ya dawo ta madina matakakin sallan da ya fara yi yana ta duka bai fi da kan la'asar da ba ya yi azar kuma a hanya ya yi da hasar da habban su shi da an hasar masa da wahayi aka yi magari ba aka yi kisa tun mutanen kuma kuma ba su da labarin an ji alfila domin kuma a lokacin wani kauye ne ita ma ba unguwa ba ne wani kauye ne kusa da madina amma yanzu da kuma wannan kisa sun zama anguwa a garin madina idan su ba su da labari su kai da hasashe su haka da gariban su haka isha'in su haka suna cikin sanarwar su mutahi sun yi raka ɗaya sai wani mutum ke zai same su sai ga suna sallar arewa su zafi ɗaya a a'a ka an saukar wa don Allah sallallahu alaihi san alqur'ani an ce kafa ku jura ku kalli kawa. a ce kawai ku su ku kalli kafa ku kalli kudu ku kare su kuma haka aka su labarin cewa manzon ta kuma ya canja alƙibla to wannan hadisi yana da wasu fa'idodi fa'ida na farko wannan azar din su ai da aka din su da gariban su da ishain su duk ba masu ba saboda ne a lokacin ba san cewa juya cikin ba sannan kuma da suka yi raka a ɗaya ba yankewa suka suka sake suna da suka gaba sun fahimta ne saboda mai ba san cewa a cikin da wannan malamai suka ce idan ka ji ka mauti a jiji ko a wani wuri ka kasa gane a jiji kawai ka yi hasashe ka shi nan ne aljanna ta ka gaba idan kai san da kuma sallar ka yi ko kuma sai ka gaba kallon yamma sai ka gaba gaba ne ko kudu ko arewa da ka gaba kallon ka sai aka ce maka ai ba ta iya shi da ba ka inda gabar ta misali in a Najeriya ne ko san da ka riga ta yi shi ko da mutane ku gaba su ta da su idan kuma kana cikin sallah ka kaucewa alkibla ka kauce alkibla ne da su kuma ka kauce shi da su ba su an shirya ba kana cikin kana sai aka ce maka a'a ka kalli alƙibla ba ba inda alƙibla ta ce ta su kawai da kalla ka kare ta kallon ba kamar yadda mutanen kuka suka kare ta kallon ba haka an fahimta wannan shine bayani akan alƙibla ba dole sai ka kalli setin alƙibla in ji za ka cikin masallaci kana cikin masallaci wajibi ne ka tabbata cewa kana kallon daidai da alƙibla kake. Ana yi cikin abubuwan biyu da alaji wato babin da yake bayanin yadda ake yin sala shine ma'anan kaifiya wato sifatu salati ke da shuruɗin sala da kuma sifatun sala kuma bayani da muka yi na alwala da na kaifi da kaifinta da sauransu da suke al'aura su ne shuruɗin sala yanzu shuruɗin idan su fi kuma su ya zaka kai sala da suka ci duka yana ci shuruɗin sala yanzu ya zaka kai shi shine malam zai kawo wata asalin kifa ta shi shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi sallah da abai sun kare karan ya ga hakan mimbarin sa hakan mimbarin sa ya tsaya da ake tsawon sallah sai a suka kai yadda ake sai ruku yana kan mimbarin sai zo su jira sai sauko kasan mimbarin sai su jira haka kuma sallah a haka Allah ta ce ya yi haka ne li ta'lamu salati wa li ta'lamu bi don ku da nake suna ko ku koyi da ni sai ta musu kallo aiki ra'aytumuni usalli yi sallah kamar yadda kuka yi sallah kaga bai wajibi mu bincike yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yin sallah sannan kuma haka nan kai da mutum da wasu su wani mutum ya zo ya yi wata cin sallah hadisin ya tara da alhadisul mutum salatin hadisul mutum salatahu wato wanda ya muna na sai sai zo ta yin kalla kada ba ta kamata ba ta kuma ya koya masa yin kalla. A hadisin nan idan zo a zuwa yau ta a tewa wasu wato shi wato mutum ne zo ya tsaya ko ya ci farko ko bai ci ko gida ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nan da nan kawai ya gama wanda ake ce masa na kawai guda biyu ko kurciya ko kuma kashin sarki kuma yar mubi ba yawa sai lada wai ba yawa sai lada abu ba yawa kuma kawai da kai da kuma kuma kawai zai kaje ka a lokacin da ka kama ya haka gargawa suke amma zuka samu sun bayi ai domin suna suna suna sauraron ilimi amma da haka ake kuku da ake cewa yar mubi ake ce kina an fi haka mubi ne ilimi kuma hazo fi mai duk wannan wannan sallar ya zo ya yi ba ni suwa ta ɗayanta da ruku Allah wa bi sallar alimamin da Allah ga alƙai shin ga ya gama sallar kuma Allah ta kuma da sama yana ganin sa da masallacin sa sai da ya sallame sai zo ya ce wa mazala ta assalamu alaikum wa alaikum assalam wala amsa wa sallama sai ci ta irji ko ni ta inda ta kuma ko ma kai sallah ba kai sallah ba kaga wannan sallar sunna ba sallah ba shari'a dan hoton kurciya sai dai ke yi irin wannan sallah shi dawo ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata irji li fa inta la tusalli amma ka sallah ba kai sallah ba fa sake koma ya sake irin wannan sallah ya sake dawo aka ce koma ya sallah bai yi sallah ba sai ce wallazi ba'a bil haqqi la uqsimu qiya'a na rantse da wanda ya aiko da gaskiya ni ban shi wata kuma ke wannan fa allimni ka koya ne da ake kawo da rasulullah ni ya kiran su da Allah ta da sama sai ce ba idza ce ta ko idza kun kai da salati fa tafdil wudu'a in ka saki za ka yi tsaba ka alwala ka ya alwala ta ki ba ka ta ba kamar yadda muka koyar da alwala Sai da shi ta ce ai alwala kai ta ci ya komin zafi komin sanyi idan kai alwala cike ki ta yi jin sun masta bilin kibla ya kibla ba a kan dole ta yi kan kibla sun masta kibla nan ke kabbara ita ce kabbara karama sun makwa mata ya tsara min alkuhani sannan ka karanta abin da ya so alkuhani wasu ruwayoyin haru ka bawo ruwayan a eh, bukari da wasu sauransu da wannan ma abuwa ne ba yake kuma karanta fatiha ba Allah ta yi kawai ko tura ka kan ko da bi dadin wannan ko ba haka bane sai mu zo ka yi da fatiha wajibi ne sai an karanta fatiha sai riwayan ku dawo da kuma ka ce summa mutra kuntil qur'ani nan kuma ka karanta fatiha ka ga wannan riwayan ta fara mana ba sai ya tsara shi alqur'ani ne fatiha ake ni karanta fatiha sai ce masa tumbarka hatta ta zama inna rakiya sannan kai ruku'u kar ka dauko in kai ruku'u sai ka nitsu a ruku'unka mun da ya rasa sallar ka kenan kake nan ni nitsuwa wajibi ne ko rukuni ne na sallah sai ta tumbarka hatta ta ta ila qa'iman sannan ka dauko daga ruku'u kar ka dauko sai ka jiji a kana bai ina yare ka wannan yana tabuwa sai ta zama gare ta fito ta riwayan amma fa hatta ta kuma inda ima sai ka ni kuka yafe yanzu duk ma'anar ku ce ban ka su kuma inda sai ke masa kuma masjid hatta ta kuma inda ka'ima sai kai su jira in ka su jira ka kada ku kalmuna sai ka ni su a cikin su jira wajibi ka ni su a cikin su jira sai ce masa kuma fa hatta ta kuma inda ka'ima da ka ko kalmuna sai ka su jira ta biyu sai ka ni su kana zaune in ka zauna ba sai ka nitsu da duk da ka biyu ka kaji wani da kaji da sannan kai sujjada ka a ta biyu sai ka nitsu kana zaune kana kana sujjada in koya maka wannan raka ba ya? da kuma kan zalika fi salati ka sujjada da ka aikata haka cikin sallar ka ba daya da maka yin cikin raka daya amma abun da ya koya abubuwa na wajibi ne ba a faɗi abubuwa na mutu musahabi ba za mu faɗi a cikin karatu amma dai sai da za a yi ta haka abubuwan da na faɗan nan kawai sannan ta yi idan akwai wasu abubuwa na musabi kuma da falala mai yawa da kuma kira an koya wa wannan bawan Allah yadda ake yin sana wani hadisi in kan hadisi ne jama'a sun ruwaito shi wato sun bukari da musulmi da turmizi da abu da da sauransu sai ma da ya ce la takunu shar'iyyatan illa bin niyyati sallah ba ta kasancewa ta shari'a shari'a ba a ce mata kulla ina bin ya tafi da niyya idan ba kai niyya ba suna ta wata ba ka ka ka ka wata da kanka ne idan ba ka kanka ne kawai ka hisa kai amma ba a ce mata kulla dole sai ka yi niyyan sallah saboda mai saboda hadisi innamal a'malu bin niyya ayyuka ba ta inganta da niyya niyyan kuma kada biyu akwai niyyan mai ma'anar an waje sallah da ke yi kuka san cewa sallah kake kuma wani mai ma'anan yafi wato kai ta don Allah kuka ne su wajibi wato ina da barata ka kuma sai ka san sallah kake shi ma'anan kanya kuma sallar ma sai ka san wace kalle kake a lokacin da kake Allah wato a zuciyarka da kake zahar ne ke kuma zahar ne sallah haka ne wanda asar din ne magariba ba isha isha a kuma ne a kuma da za ka yi sallah aka nemi yardan Allah da shi وما أمروا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رب العالمين haka idan kana son ka samu aikin ka da karshe ce ka samu daraja wajen Allah ta'ala to ka yi shi kamar da shirka take a yi idan ka Allah ya sallar da aka yi sannan kuma kada ka yi wa Allah shirka a cikin sunan ma na wajibi sannan kuma abin da ake cewa niyya shine alqasdu bil qalbi wato nufi a zuciyanka yanzu ka san ibada kake kana kalla shine ma'anar niyya wato ba wai ka faɗa da bakinka ne kai ta kujin kamar da wasu suke yi wai ba sai ka ce ya Allah na yi niyyar sallan azhar ba kuna niyan azumi kuna niyan aiki da sa'a wanda ba shi a shari'a a ka yanzu ka san kai niyyan sallan ko kai niyyan kayan ibada kaza wannan shi abin da da samu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka ce ka baki kai lafazin kayi wannan niyan wannan wani abu sabo ne wani abu ne ko addini babu shi Qur'ani ko hadisi ko Allah sallallahu alaihi wasallam wasu da kawo ya halatta a yi a Allah sallallahu alaihi wasallam kai da ku bi da niyya a aiki kuma ne su ya a'a menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bayan ya niyya a zuciyarsa ya da tabbata da hum ka wa ummatan da kai da hum hajji na umar ya Allah na amsa da aikin hajji ko sai ka ai niyya ya ci muta niyya ka a zuciya amma wannan har ka yi niyya kada a zuciyan ka da kai Allahu akbar kabaran harama ko cewa ne sai ka da kuma hajjan ko da bai da kuma umratan ko da bai da kuma hajjin wa umratan ko da ma kai niyya ne a zuciyan ka da kai Allahu akbar kabaran harama amma ba niyya bane yasa Abdullahi bin Mas'ud ke ji wani azul ne fa ni kafi haka Allahumma inni uridu al da Allah na yi aiki da bid'a da ake wani. domin haka in mai bid'a ne da manzo sallallahu alaihi Ba kaga inda niyya ne haka ne kuma da wannan bawan Allah ya yi bai da matsala amma ba niyya bane haka niyya a zuci ake yin ta ba a yin tafsirin kuma kan cewa an tafsiri ko suna yin tafsiri da niyyan nan ne yake ja musu matsala a kullum kuma mutum dole sai ya niyya da sai ga kullum a cikin kokoto yake a ba. lokacin da tashi yin alwala ya san da tafi da isha ne ko ya zo yana jira liman za a shiga sassa magariba kuma wannan fa akwai niyya a zuciyarsa liman ya yi fassara shi ma ya yi fassara kuma wai sai ke kan ko ya yi niyya ko bai niyya ba saboda wai da baki yake yin niyya ya yi a zuciyarsa na wai ko da a salati zuwa fa wani shi ya bin imani ya faɗi wannan da kuma da a kadan a ko ya ko girma. kawai sai ya kama kwakwalwa sai dan ya shigo zuciyarsa kai niyya bai shi shakka wani sai an yi rata biyu da shi sai ya sake niyya ya sake tabbara sai a kala shi kasa ko sai ya daji wai ko yana kisa ko ya niyya ko bai niyya sai karo wasu rako wani niyya kuma ya wuce kayi albada ka mu daga gidan ka kuma da sallaci ka san cewa sallan azhar ne ko da haka ko da ko isha ko wasu bai to shi dan ya samu wurin shiga da sababin tafiya da ake yi da niyya wasu kuma suka doya ke dajin ba sai suka yi littafi ma kan wani abu kuma da mu'un ya ce wayan tattaro niyoyi ko ta ibada ga niyyar da larabci sai in baka iya niyan da larabci ba ma hankalin ka wani ka iya niyyar ni bai wai wai ta hausa ya iya shi ko da tsadai in da bai iya niyyar da larabci ta ko niyan sallah ma ba ta ba wani mutum ya ji ya yi ta cewa ya yi ta haddacewa ba ta yi ta wahalar da mutum ko tun ban yi larabci ba ban san koyo ba sai da na ta wani littafin majmu'i ne ya kame shi har ya zuwa ban mayar masa da littafin ina ta haji cewa ban san larabci ba lokacin ko sahabban Muhammadu ina tuki da ba da wahalar da shi ko saboda kokari dai mutum ya ga ya iya niyyar nan kar dai a ce bai iya niyya ba larabci shi yake niyyar sai wani kai ya saki niyyar suna bane ni larabci da shi ya ga nan kai kai ta gidan ko kai da ko ba shi a ba ba a yi da larabci ba a yi da wasa ba a yi da ko ko ne ba za ta biya ba ni ya a zuciya shi kawai ta san yanzu mai kake kuma kowace irin ibada ba ta fita a kan kawai ba lalle sai su ko alwala ko azumi ko aikin haji ko menene zuciyanka kawai yanzu na san ita yin Shi ne ma'anar kalmiya in ka ɗauki wannan shi kenan kaya kici ko kun ka zai dinga shiga a cikin ruwa amma in dai ba ka ɗauki irin wannan ba to shi ne ya dinga dinga wahala da shi sai mutum ya wanke kurkure ya wanke hannun ya kurkure bakin sa wanke cuta ya wanke hannu sai wanke kafa ya dinga cikin kuma ko ya niya ko bai niya ba sai sake dawa daga farko sai ya kuma kama sai ke dace ba kuma bai niya ba sai ya sake dawa shi kuma haka shi sun sai shi ke wahala da kai lokacin da ka buta ai kuma alwala za ka yi shi nan kai niya ko da haka sai a kula da wannan kada shi ne shi ya lokaci. za ta kunu shari'atan illa bi niyyat ana fata zama ta shari'a dole sai an yi tarbiyya wa arkanuha kulluha muqarrabatun ila qu'ud al-tashahhud al-awsat lil-istiraha wa ha rukunin sallah kulluha dukkanin su muqarrabatun wajibabu ne illa qu'ud al-tashahhud sai zaman ta yashi ba wajibi bane Auta, التشهد الأوسط أو التهيئة نفسها شيء نفرقه والاستراحة da kuma ainihin zaman hutu shi ba wajibi ba wato abin da ake cewa rukunin sallah shi ne tsayuwa don karanta fatiha da lokacin da ka tsaya kai kana karanta fatiha wannan tsayuwan rukuni ne da ubangiji ta lafi wa kumu lillahi qanitina ku tashi ku sallah a tsaye kuna masu shiru in ka ga mutum ya yi sallah a zaune ta farin da to bai da lafiya ne da zai iya ba kuma mu zo bayan sa ba za ka iya ba kuma shari'a ba za ta ce dole sai ka yi abe ba amma matukar kana da ikon yin abe wajibi ne ka yi abe wannan rukuni ne na sallah na biyu shi rukuni wajibi ne ka yi rukuni in mutum kallon babu rukuni a sallah na uku na abun da na huku na uku kenan ne tsakowa daga ruku na biyar sujjada a ah, na uku sujjada na biyar kuma tsakowa daga sujjada wannan su ne arka wayannan guda hudu da ruku'u da tsakuwa da ruku'u da sujjada da tsakuwa da basujjada dukkanin su dalilin su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi kuma yake sallu kuma ra'aytum usalli sannan kuma da hadisin wannan wanda ya lalata da kula masa yanda yake sallah Allah ka koya masa ruku'u da tsakuwa da sujjada da tsakuwa talla talla ko da ka wayannan rukunni ne na me sallah wajibi ne a kula da su kowanne wajibi ne in ka baki barka da kula in ka baki son yi wannan kuma ta iya ɗauke da shari'a sai ta dauke maka sai shi illa qu'udan ka shi bil awsadi sai dai kama matahiya na tsakiya shi ba wajibi bane saboda ya dauke ne a aikin da Allah sallallahu alaihi wasallam kar bai samu wani umarni da yake koyon bayan sa ba kamar shi imamu shaukani ya bayyana sai mun zala da kuma yayi abu ne yayi abu ne kawai a kada umarnin sa bai shi kawai wannan kuma zai zama sahabi bai zama zai zama wajibi ba wajen kira'a kuma zaman hutu amma da kan san iya shi wannan mustahabi ne na farko za mu zo na ƙarshen kuma mustahabi ne ka zauna zaman tijiya ba wajibi ba wato sunna ce kuma ne su suka su sunna ne karfi wajen kira'a ta sannan zaman hutu ba wajibi ba ne kuma ne sun yi ijimai kan wannan wato zaman hutu shine idan kai raka ɗaya kafin ka tafi ta biyu ka zauna in kai raka uku kafin ka tafi ta hudu ka zauna malamai duk sun yi ijma'i ba wajibi ba ne amma sai suka yi tsakani kuma mustahabi ne ko ba mustahabi ba wadannan ijma'i akan wuri biyu ijma'i ba wajibi ba ne zaman hutu sannan ijma'in ya da kuma ibaha idan ka mata yi dama ka yi to amma mustahabi ne in kai akwai lada nan ne inda malamai suka yi tsammani suka ce akwai lada wasu suka ce babu abin da ta suka ce ya halitta saboda manzon Allah yana sallallahu alaihi wasallam yayi da yayi yana nuna ya halitta amma yayi ne don ibada don ya kuta kamar yadda sunan cikin kira ina nan a sunan rutu ne kuma ne na ibada wasu ce yayi don ya kuta ne a cikin rayuwarsa yayi ba mu ba ne. kuma su ce ya yi ne domin ya sunanta su ce musabi ne in kai akwai lada da malamai duka baya kan gabata an yi tsakani wasu kuma ce musabi wasu kuma ce musabi ba amma zancen da ya fi inganci mu a wuri mu wannan zama ba mu suka bi wani. wato ya halatta ne ka yi shi kawai idan ka yi shi ba za ka kai laifi amma yin su kuma rashin yin su ba matsala ba ne ka yi shi ba ba wani ka fara ladan da kai saboda kada mata ummu bihi kalwa ne ma'anar mata ummu bihi kalwa abu ne wanda koyaushe ana yin sana bai duk gaba ɗayan su suka gani ana yin sana amma babu wanda ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin istira sai bai guda uku Abu Filaba da Abu Humayr da Ali bin Al-Humayr suka ruwaito sannan manya-manyan sahabbai ku ka'u sahaba wanda su suka ruwaito suna sanin da tauhidi aikin haji da azumi duk yawanci hadisan su suke karantawa su kuma suka yi inkarin wannan zaman hutu su kai ba sun da masu Allah ne sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali ya ce ba sunna bane sayyidina Umar ya ce ba sunna bane Abdullahi bin Mas'ud ya ce ba sunna bane Abdullahi bin Umar ya ce ba sunna bane sannan sunan Abdullahi bin Abbas ya ce ba sunna bane ko su daga cikin sahabbai wato yin da sahabbai guda uku nan babu wanda ya ruwaci su kuma kuma baya ne ba wai kasawa bane ma'anar riwaya manzon Allah ta fi ma yayi ba musu fatawa sun ce sunna ne ko yi. ayi aka ku bambanci riwaya da fatawa ko sahabi zai iya ruwaito hadisi ya gaya maka shi amma yin da yake fahimtar hadisi kuma ba yin da suke fahimtar ba kai da ya fatawa to ya nuna da yin da fahimci hadisi kenan saboda haka ba za ta ce wani ya tafi a kan cewa mustahabi ne idan ka ji sa'a ba kana da fatawa ko da ya ko hadisi da riwaya daban ko kuma kuma daban tun da wa'annan sahabbai manya manya suna bin magana da sallama a cikin kowane ɗan ƙaramin abu abin ƙantar da sun ji Abdullahi bin Umar wani wuri yake tsayuwa yana fitsari aka ce me ya kake fitsari ana yace na manzon Allah sa ya sirma yana yi sai kewaye taguwarsa a wata bishiya ya kai haka manzon Allah ya yi ne amma ban san me yake yi ba to wanda yi irin wannan ya zai zama abu ibada kuma ya ci na bane ba zai kuma manzon Allah sallallahu alaihi sun hakan sa saboda haka zance da ya yin inganci ba mustahabi bane saboda kuma ha usaba manyan manyan malamai su ga shi ba mustahabi ne shi kai dalili shi ya mustahabi ne kuma kowa fahimtan wa'annan hadisi kuma yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzala ta sallama ya yi don ya huta don ka yi don ka huta kai laifi shi yasa da su kira matsalan mai sauki ne in mutum yana yi ba za ka ce masa mai sauki ba ba laifi yake yi ba shi laifi ne ba da wani malami da zai buga bayan ka duniya ba laifi ba wanda ya ce laifi ko ya tafi hakan in mutum bai yi ba kuma ba ka da dama ka ce masa mai mai bai yi ba don wanda yake za a yi ma ya ce musabi ne duk wajibi ba ne da ta kuma mafi yawan ba da zai suke musabi ba ne. Kuna fahimta. da zai ce wala ya ji min tsariha jiru ba abin da yake wajja daga cikin rukunin wato daga cikin zikiri da Allah da tasbiru sai dai kankaran harama wato kankara da farko ita ce wajibi saboda manzo Allah sallallahu alaihi su ya ce misahu salati sahur tahrimu hatta tasbiru tahrimu hatta tasbiru mabudin sallah shine sarki kaga ba sarki babu sannan harama da haraman sallah shine kabbara ita ce wannan kafaran harama ne yadda ake fi da a warware ta kuma shine sallama ko da ka duk malamai sun yi jima'i kabaran harama wajibi ne ina mutum zai yi sallah babu kabaran harama bayan da sallah ta kuma ta tafi kabaran harama kuma inda ake yin shi ne Allahu akbar ba a yi ka canja wannan lafazin da wani lafazi da kuma kuka zai bada wannan ma'ana ba za ka ce Allahu a'zam ko Allahu ajallu ko Allahu a'azzu za su iya ba da ma'anan akbar ba ya da wannan ba domin wanda da zai shi ne manzon Allah Allah ku alaihi wasallam ya koyar Allah ku ba ku akbar shi za ka kiyaye wani lafazin sai zama da ba kai ba sannan wal fatihatu fatiha ita ba wajibi ne wajibi ne a kan fatiha a kan kuma fi kulli raka'atin a kowace raka'a to sallah wajibi fatiha wajiba ce a kowace raka'a kuma mu dauki fatihan tukunna kafiya wajibi a sallah saboda hadisai da suka zo da sifofi da alkamanci kan su na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke cewa la salata liman yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba ko wanda ya sallah bai karanta fatiha ba bai da sallah sai ya ce man salla salata lam yaqra fiha bi fatihatil kitab hiya khidajun hiya khidajun hiya khidajun duk wanda ya shafi wata Allah bai karanta mata fatiha ba wannan sallah sunan tafi kamar ta ne a yi cikin wanda wani dabba kuma halittar su bai ci ba sai a yi ciki sai da amfani kenan sai da amfani sai rutan mace a cikin ciyar sallah ba ko da aka yi kuma ta wajibi ne ko tuma da sun yi jima'i a kan wannan su kai kamani sai abu halifa wani fi ta zo shi ya ce ko idan ka karanta ko ko wata aya ka karanta yayi ba dole shi ka karanta fatiha ba amma magana ta zuciya ne ko inda suka ka karanta fatiha wajibi ne sai kuka yi sabani cewa wai kowace raka'a ne sai an karanta masa fatiha ko kuma in mafi yawan sallar ka karanta fatiha mafi yawan rakawoyin yayi kuma yanzu misali a zarar ka ku karanta mata fatiha sai bayan ka karanta fatiha ba ba kuma gari ba raka'a biyu fatiha sai ku ka karanta fatiha ba ko kuma kowace raka'a sai ka karanta masa fatiha shi ma zan ce shi an ce kowace raka'a sai an karanta masa fatiha shi ya sama za a nan mu shi ya ce wal fatiha to kuma kulli raka'atin kowace raka'a menene dalilin mu akan wannan shine hadisi da kowace yazo ana magana ita ce cikin jaye kowace raka'a wajibi ne a karanta masa fatiha saboda hadisi musi'u salatu wanda ya sallah ba daidai ba aka koya masa sallah fatiha aka koya masa baraka mu Ya aka koya masa rakan farko na aka ce karanta fatiha aka zama rakan ai ce wata aka yi su masu zalika fi da shiga ta aikata haka a kan da ake ma na san sauran in ka fatiha ake nan wajibi ne sauran in ba karanta karanta wasu fatiha fatiha tana da falala Allah Allah sallallahu alaihi wasallam yake ubangiji ta ya ce fasarku salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sala وإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حميدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي لأبدي ما فعله وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما فعل الله تعالى يا رب الله sai su ba wa sabon da yake shi a nan fatiha sai ya ana ce mata sallah ya sa kaga saboda bayan ya ci fatiha a sallah sai aka ambaci ka sallah kawai a nan hadisi dole ne sai an karanta su yace Don abin da bawa na ya roƙa zan baki in ya ce alhamdulillah rabbi alamin sai Allah shi bawa na ya yi bini wato ya gode mini in ya ce arrahman rahim sai Allah shi bawa na ya yi bini in ya ce malik yomi ce ce bawa na ya girma in ya ce iyyaka na wa iyyaka nasta'in ce ce wannan tsakani na da bawa ne zan bawa bawa na abun da ya nema yanzu abun da yake fara ne shine ya Allah sai ka ci mutu ko ta ko ka ne mutu ne mutu ne ka sai ce ihdina siratal mustaqim zuwa karshe addu'a yake Allah ya yarda shi Allah ta'ala ya ce hada li abdi wa li abdi ma ta'ala wannan na bawa na ne zan ba bawa na abun da ya nema in shiryar da shi ko shi madaidaici zan shiryar da shi to ga wannan fatan karanta fatiha ke akida bayan kasancewar ta wajibi bayan sai ce walau kana mu'tamman wajibi ne mutum ya karanta fatiha ko da yana mamu ko da yana matsayin mamu amma wannan akwai tafsiri a zancen da cikin inganci wasu malamai sun tafi idan ko yana bayyana karatu ko yana sirrantawa wajibi ne ka karanta fatiha wasu kuma ce a a inda yake sirrantawa shine wajibi inda yake a bayyane kuma ba wajibi bane wasu kuma ce da sirrantawa da bayyane su ba wajibi bane kan gano nawa kenan amma zancen da fi inganci inda ake sirrantawa wajibi ne ka karanta fatiha inda kuma ne mai yake bayyanawa wajibi ka kai su sai kan wannan sai sai guda uku hadisi da farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karan an yi sallah an sallame sai jiyojin sahabbai sai to kila kuna yin karatu a bayan liman ina ba su kace ne eh, magana ta kuma ya ce ta tabba'u kada ku karanta illa an yi sa'a a dukkan jihadi a jihadi innahu la salata fi jihadi sai dai ɗayan ku ya karanta fatiha domin babu sallah dole sai fatiha ana tafiya haka sai yanzu an ce ka karanta kuma sai fatiha kenan ana tafiya haka wata ran an yi sallah sallah ta sama sai jira a sadiqin tafiya to su suna karatu a bayan sa suna ɗauki masa hankali idan limai yana karatu ma muna yi da karatun ka sai fiti zai yi ba ran tana ta shiga juna yanda ya ga ta sama ya ce a'a ni ba ka san yi jayayya da wani a Qur'ani ba ina karatu kana yi kira'an kana ce kira'at mali unabi'u Qur'ani ba san yi jayayya da wani a Qur'ani ba yace amma ya fi qira'atu imamika bai ishe ka karatun ka. karatun limamin ka ya ishe ka ne liman yayi karatu a bayyane to ka ce ka inna ma ju'ila al-imamu li utaqa bihi fa idza qara'a fa ansitu an sanya liman ne don a koyi da shi idan ya ko idan ya karatu ku shiru ana yin kuɗa jin kira'an ku shiru daga nan hadisi na abu huraira ne yace daga nan abu huraira yake daga nan ba mu sake yin karatu a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana kira'a ba ko a lokacin da liman yake bayyana kira'a ba amma muna karantawa a lokacin da liman yake da karatu shi nan daga nan an bawa sahabbai ka'ida ba ta da bishin abdullahi yake yace kun da fi dhuhri wal asri الركعتين الأوليين بفاتحة بفاتحة الكتاب الحسن إنجلتي ke mun kasance muna karatu a azhar da la'asar a bayan ne raka biyu ta farko fatiha da sura raka biyu na ƙarshe kuma fatiha kawai ko sura wannan shine zancen da inganci kuma shine wanda ibn al-arabi bin jayar cikin akamul qur'ani wajibi ne ka yi karatu ilimin yana yi a turanci amma in yana yi a bayyane kuma ka yi shuru ka saurari karatun alkur'ani kuma ga wata aya tana kafa fara in za ku yi alkur'ani ku yi wajen ku an fito da Allah kun in ana kana cikin alkur'ani ku yi shuru ku saurara domin a yi muku rahama kira aliman a wajen sai ta wata ta kutul aqim kuma ta yana take shi ma wajibi ne wannan shi ma akwai tsammani wasu sun ce ta ya ga ba da ta farko da kace sahabi ne ba wajibi ba ce kuma sun ce cewa wajibi sai na tsaye wani akwai inda zan tsaya wanda suka ce ba wajibi ba ne suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar ya yayi yayi ji ba abi ya ji ba abi ba a yi wa abu su sujjudu su da na rafuwa sai idan ya zama na ba wajibi ba ne wanda ku suka ce sai ya da ƙarshen na ne shine hadisi Abdullahi bin Mas'ud ingantaccen hadisi Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qa'ada ahadukum falyakun التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله yake idan ɗayan ya zauna ya faɗi ya karanta wannan tafiya ga ta, ma'ana ya karanta tafiya a wannan sai suka ce ku ajiye kwanye jin na umarni ne al'amuru fitoji tun da umarni ya shiga cikin abun to wannan yana nuna wajibi ne a karanta ya karanta tafiya ne samu da gobe. Wasu jagobe wata tahudul akhir wato da tafiya wanda suke ta ƙarshe samu da wata yin akan tafiya ta mai zuwa insha Allah wata tafiya mu da yin sau wato cewa assalamu alaikum shi ma wannan wajibi ne a sallah rukuni ne daga cikin rukunin sallah juma ne sun yi ijma'i akan wannan idan kai sallah ba tare da ka kallame ba to sallah ka ta yi ba da hadisi da muka karanta ta zo wata halilu har taklif wato yadda ake warware sallah to sallah shine ai sallah kuma kuma sallah ta ne sai mai zuwa insha Allah za mu karanta ainihin sikogi na sallama din kamar da suka zuwa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan imamu cikin ya ce wa ma hada zalika wa ne. abun da ba wannan ba kuma sunnoni ne a kan sunnoni ne zamu tashi tashi mai zuwa insha Allah sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh